أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara dubu ɗaya da da da hudu talatin bakwai, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na ashirin da hudu? kuma a jiya mun tsaya a ƙarshen suratun nasr sai kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul masad suratul masad sura ce makkiya wato ubangiji ta ala ya saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana garin makka bai kaure ya koma madina ba sannan tana da ayoyi guda biyar abin da take karantarwa kuma shine bayani akan halakan Abu Lahab da ainihin matarsa saboda cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke yi da kuma addinin Allah saboda haka ubangiji subhanahu wataala yake bada labari wato halayen su da inda karshen su zai kasance Allah ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace tabbar da abi lahab بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tabbat ya yada abi lahab Allah ya halakar da hannayen abi lahab wato Allah ya halakar da shi gaba ɗayansa laraba sukan yi dilaqul juzi bi iradatul kull wato Allah ya halakar da hannayensa Allah ya halakar da shi gaba ɗaya ake nufi yasa ubangiji ta ala yake cewa wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa hannayen ku zuwa ga halaka ma'ana kar ku jefa kanku zuwa halaka to a nan ba hannayen kawai ba shi din gaba ɗayansa aka yi addu'a Allah ya halakar da shi tabbad yada abi lahab Allah ya halakar da Abu Lahab wa tabba kuma ya halaka din ya halaka ya ya lalace ya yi asara wato malayan tafsir suka ce al-awwal du'a'un wa thani khabar to da ka na farkon mummunar addu'a ce masa na biyun kuma ana ba da labari wato Allah ya halakar da shi kuma ya halakan ma wato har an karbi addu'a ma to dama waye addu'a ubangiji ne subhanahu wa ta'ala to da ya riga ya anka kuma ma har ya halaka din saboda haka ubangiji subhanahu wataala anan yana bayyanar da wato halakan Abu Lahab idan aka ce at-tababu shine al-khusran alladhi yuhdi ila al-halak asaran da yake kai mutum zuwa ga halaka saboda haka yayi asara kuma ya halaka gaba ɗayansa wato ba wai hannayensa kawai ba Abdullahi bin Abbas wato kamar yadda ya tabbata a cikin wato sahih al-Bukhari Abdullahi bin Abbas yake cewa lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ta kuma ya hau saman dutse yana faɗa ha ya je hau saman dutse yana kiran mutane mun sani manzon Allah ta kuma lokacin da aka aiko shi yana addu'a ne a sirrance wato yana da hawa kai a sirrance yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah amma ba a bayyane ba saboda tsoron an yi mutane kasu cutar da shi ana tafiya a haka sai da aka yi shekara uku a cikin sirri sai dai in ya san ka ya ga alaman kirkin ka da ka sai ja ka gefe ce shi annabin Allah ne Allah ya masa wahayi ya turo shi da cewa ya gaya mutane ba abun bauta da gaskiya sai Allah wanda ya bi wannan zai samu tsira wanda bai bi ba kuma to zai halaka to haka yake bi ɗaya bayan ɗaya wasu suna amsawa wasu ba sa amsawa irin sa Abubakar kai sai suka karba to ana haka da aka yi shekara ashirin da uku abin nan shekara uku akwai shekara uku ana wannan to daga baya sai ubangiji ta ala ya saukar masa da wa anzir ashirata al aqrabi ka gargadi yan uwanka na kusa shikenan to nan ne ya tara ƴan uwansa din to shine anan imam al-bukhari ya rawaito mana daga abdullahi bin abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau saman dutse ya kira ainihin Qurayshawa ya sahiba wato jama'a sa gaba ɗaya kowa da kowa ya zo shikenan Qurayshawa suka haɗu masa bayan sun haɗu sai yake cewa yanzu ku bani labari idan na ce muku akwai abokanin gaba a bayan dutsen nan sun muku sammako ko sun zo sun jiro da yamma za su zo su jira muku za ku gaskanta ni suka ce za mu gaskanta ka saboda ma jarramna alayka kadiban ba mu taba jarraba ka da karya ba saboda haka suka ce lalle na'am za mu gaskanta ka saboda mazala ta sunawa tun kafin ya zama annabi ina shekara talatin da biyar a duniya aka sake gina ɗakin kaba da aka zo zora hajarul aswad aka rufe yadda za a yi shi ne zo yanke hukunci saboda sun yarda da shi suka ce duk wanda ya fara shigowa masallacin ne ya zama shi zai yanke mana hukunci sai zama shi ne ya shigo aka ce kun yarda da hukuncin wannan suka ce haza aminun haza aminun wannan amintacce ne wannan amintacce ne to da aka sun masa wannan lakabin tun kafin ya zama annabi kuma ya zo ya raba musu rigima kamar yadda mun sha ba da kisa to shi yasa idan ya buga musu magana ba za su ce karya ba ne to shi yasa da yake yanzu idan na ce muku akwai abokanin gaban ku a bayan wannan dutsen za su kawo muku hari za ku yadda da ni za ku yadda dukkanin su sai suka ce na'am za mu yadda a wata riwayan ba mu taba jarraba ka da karya ba baka taba mana karya ba tun maganganun ka gaskiya ne me zai hana mu gaskanta ka to a lokacin sai manzo Allah ta sai ce fa inni lakum fa inni nadirun lakum bayna yadi azabin shadid to ni fa me muku gargadi ne akwai azaba mai tsanani a nan gaba idan ba ku yi imani ba ku yi imani da Allah shi kadai kada ku bauta wa gumaka wanda bai yi ba kuma to akwai azaba a ka shine azaban a kiyama to da aka gama wannan magana yana gama wannan magana sai shi Abu Lahab sai ya tashi sai ya ce alihaza jama'atana tabban laka yace don wannan zaka tara mu sai ce halaka ta tabbata a gare ka to sai Allah ta'ala ya saukar da tabbar ya da abi ya rama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen sura yace abi lahabi Allah ya halaka shi kuma ma ya halaka ma to mazala ta sama an rama masa ne a wata riwayan da lokacin da mazala ya faɗi wannan maganan cewa shi annabin Allah ne yana yi musu gargaɗi lallai su musulunta su shiga addinin musulunci akwai tashin alkiyama don a wata riwayan ko a wani hadisin da ya haɗa su ko a wani haɗawan don ya haɗa su kashi daban-daban sai mun sai wallahi innakum latamutuna kama tanamun wala tub'atuna kama tastaqizun wala tuhasabunna ala ma amiltum ko ala ma ta'malun yake wallahi ku nan za ku mutu kamar yadda kuke yin bacci kuma za a tashe ku ranar alkiyama kamar yadda kuke farkawa daga baccin ku kuma wallahi za a muku hisabi a abin da kuke aikata to da ya gama wannan magana sai Abu ya fita yana karkata hannayensa yana cewa tabban laka sa'iral yau ali jama'a tana. ina haka kamar mai mamaki ya za a iya zo da irin wannan ya za a iya zo da irin wannan abu shi nan sai wa masu sai zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halaka ta tabbata a gare shi a don wannan ne zai tara su to shine Allah ta'ala ya saukar da tabbat yada abi lahabin wa tab to amma a lokacin shi babban sa Abu Lahab ya ce zai iya kare shi don manzo Allah da farko da ya tara su ya faɗi wannan maganan shi Abu Lahab bai fahimci cewa kamar ainihin da zai samu shiga ba in ya faɗi maganan ma ba za a yi da ba sai ba su suka watsa daga baya ta take tara su da ya tara su sai ce to ni ina muku gargaɗi ni manzon Allah ne kuma ni Allah ne ya aiko ni ku yi imani da ni ku yi imani da Allah subhanahu wataala in ba haka ba akwai azaba wato ainihin da take fuskantar to kafin ya faɗi wannan maganan Abdullahi abin da yake cewa a lokacin yace mu bakar ka mana yarinta kar ka mana yarinta ba wanda ya zo da abun kunya a danginsa irin abun da ka zo da shi to amma Abu ya yake masa kai bayanin ka za mu kare ka abin da Abu Talib yace kai bayanin ka za mu kare ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tabbatar da Abu da zai kare shi shi na sai Abu Talib kai zai kare shi sai ya faɗi magana wannan shine ya bayyana ainihin wato wannan hukunci ko kuma wannan manzoncin naka a wurin kowa da kowa inda ana jin tajita-jita ne ma yanzu kuma ta tabbata cewa wato shi manzon Allah ne kuma ya fito a bayyane ya gaya musu to Abu Lahab wannan bakakin maganganun da ya faɗa sun zama masa masifa sosai Abu Lahab ɗaya ne daga cikin babbanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunansa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib alkunyansa Abu Utba kuma an ambace shi da Aba Lahab ko Abu Lahab da ishraqi wajhi to da fiskarsa tana da haske don asalin Lahab shine kaman hasken wuta ko belin wuta na sama saboda mutum ne mai haske sosai shi yasa aka ambace shi suke ambaton a Abu Lahab su mutanen jahiliya kuma ya kasance yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi yana walakanta shi kuma cutarwa mai girma kuma ainihin yana cutar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi Abu Zinad yace wani mutum ya bani labari wanda ake ce masa Rabi'atu bin Abbas wanda ya kasance mutum ne ya rayu tun zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci kuma ya musulunta sai yake ce min wata ran ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin jahiliya a wata kasuwa da ake ce masa suku bin majal a wannan kasuwa ta makka wanda mawaka suke bada kolin su na waka a ita yace to sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah ya kula da kai imani ku faɗi la ilaha illa Allah tuflihu za ku rabauta za ku samu rabo in kun faɗi la ilaha illa Allah to mutane sun haɗu wato ainihin aurensa kowa da kowa yana jin wannan da'awar yace to amma akwai wani mutumi mai hasken fiska mai harari garke wanda ya yi kitso guda biyu a ainihin kansa yana tsaye a bayansa yana cewa innahu sabi'un kadibun wannan wanda ya bar addini iyaye da kakanni ne makaryaci ne kar ku yadda da maganarsa yace to shikenan kuma yana bin sa duk inda ya shiga in manzon Allah yayi yace ai zo ayi imani shi kuma sai ce a'a wannan fa ya kauce wa addini iyaye da kakanni makaryaci ne kada ku bi shi to ana nan abin nan sai tambaya ce ni kan wannan waye ne sai yake masa ya ga ammuhu abu lahab aka ta wannan babban sa ne abu lahab ma amai ruwaito wannan hadisi a wata riwayan abu lahab din cewa ya haza yuridu minkum an tasduqu lata wal uzza ila ma ja'a bihi min al-bid'ati wal dalala wace wannan mutumin fa abin da ya zo muku da shi ya zo ne yana son ku bar bautan lata da uzza ku koma bautan abin da ya zo da shi na daga bid'a da bata wai abin da mazala ta kuma zo da shi bid'a ne kuma bata ne fala tasma'u lahu kada ku taurare shi wala tattabi'u kada ku bi shi wannan hadisin shi ma ingantacce ne to kaga wannan ba abun mamaki bane don kada tallan wani abu na shari'a don ne zai maka karna kake yi domin fir'auna ma ya irin wannan sai sa ake misali da cewa sara fir'aunu wa'izan fir'auna ya zama ya zama mai wa'azi don ya gaya wa ainihin mutanensa ma urikum illa ma ara wa ma ajikum illa sabila rashad saboda haka abin da nake hangowa ba ku hango shi ba ni akwai abin da na hango kuma ina tsora ku akan tafarki ne madaidaici kuma ina kiran a bauta masa ne shi fir'auna a bar bauta wa Allah subhanahu ta'ala to shine anan Abu Lahab shi ma yace ai wannan abin da yake da shi din bid'a ne kuma bata ne ya za ya ce a daina bauta wa gumaka wanda iyaye da kakanni suke bauta musu wannan shi ba abun mamaki bane idan kana kira zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wani yace maka ka zo da sabon addini ko yake maka bid'a kake yi wannan babu abu mamaki saboda fir'auna ya irin wannan Abu Lahab shi ma ya yi irin haka to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tallata addinin a wajen duk da matsalan da ya samu daga wajen babbansa Abu Lahab wasu sun yadda wasu ba su yadda ba Abu Talib bai yi imani ba amma ya zai kare shi sannan daga baya ka saukar da fasda bi masu umar ka je ma ka bayyana dukkan abin da aka umurce ka da shi ba sai lalle yan uwanka ba ko za ka ya dinga kiran jama'a gabar da yamma kudu da arewa yana kallon ainihin addininsa duk da cewa abu lahab din yana bin sa kororo kororo da duk inda yake tara jama'a ko ya kai mahaddata zai ce ai wannan ya bar addinin iya da kakanni ƙarya yake kada ku yadda da shi shine ubangiji subhanahu wataala anan ya saukar da wannan sura yake tabbad yada abi lahabin Allah ya halakar da hannayen Abu Lahab wato ya halakar da shi gaba ɗaya wa tabba kuma ya halaka sannan ma a gana an humaluhu dukiyansa bata wadatar da shi komai ba gabarin halaka wa ma kasaf da abun da ya tsururuta na alfurma da matsayi wato abun da ya nema wato dukiyarsa ba za ta hana Allah ta'ala ya halakar da shi ba sannan abun da ya nema na matsayin da yake da shi a cikin jama'arsa ba zai hana Allah ta'ala ya halakar da shi ba amma Abdullahi bin Abbas ya fassara wa ma kasab ne yake waladahu ma agana anhu wa ma kasab dukiyarsa ba ta wadatar da shi ba kuma haka ƴaƴansa ba su wadatar da shi ba wannan kuma saboda an ruwaito shi Abu Lahab yana da ƴaƴa wato yana alfahari da ƴaƴansa yana cewa in abunda annabi Muhammad ko Muhammadu yake faɗa gaskiya ne yace fa inni aftadi nafsi yawmal qiyamati min al-azabi bi mali wa waladi yace in alqatta abunda Muhammadu yake faɗa gaskiya ne cewa duk wanda bai yi imani da Allah shi kaɗai ba zai shiga wutar jahannama yace to zan fanshi kaina da ainihin ƴaƴana da dukiyana daga wutar jahannama ya ɗauka wutar jahannama abun wasa ne to shine Allah ta'ala ya faɗar da wannan sura ma abana anhu maluhu wa ma kasab dukiyansa da ƴaƴansa ba su wadatar da shi ba shine ma'anan ma kasab haka Abdullahi bin Abbas wato ainihin ya fassara sannan an ruwaito cewa Abu Lahab yana da ƴaƴa guda uku wato guda biyu sun musulunta amma ɗayan bai musulunta ba su wanda suka musulunta na har sun je yakin hunain da kuma yakin ta'i to sai guda ɗaya ya zama shi bai musulunta ba ana ce masa ukaiba wato shi ya kiya musulunta kuma yana aure da ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu kulthum to shi kuma ɗaya dan nasa utuba yana aure da rukayya ita ma ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karka yi mamaki a ce to ya za ka kafuri kuma ya aure ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba a haramta ba sai da aka dawo madina ne ubangiji ta ya sauka da wala tumsiku bi ismil kawakib saboda haka kada ku aure mata kafirai kar ku rike igiyan aure na mata kafirai daga nan aka dinga riba aure amma da musulmi yana auren mushrika babu wani matsala ba a haramta ba saboda haka ƴaƴan manzala ta sama kafirai sun aure su amma da gaba kuma an riba tun da ainihin musulunci ya haramta a lokacin musulunci bai haramta ba ne to a lokacin da wannan wato sura ta sauka shi abu la sai zai samu wa'annan yaran nasa yake ce musu ra'asi wa ra'sukuma in lam tutalliqa ibnatay muhammadi yace ko kaina ko kanku in ba ku sake ƴaƴan muhammadu ba idan ba ku sake su ba ko ni in girbe kanku ko ku sare kaina ma'ana za a yi gawa dai guda ɗaya tsakanin ni da ku sai zai musu wannan barazanan sai suka sake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƴaƴansa ummu kulsum da da ruqayya wanda kuma su ne waye aura sayyidina ali abin nan sayyidina usman sai na Usman ya aure su ya aure ɗayar ɗayan tare su aka sake ba shi ɗayan ke sa ake ce masa sun nurai ma'abotan ma'abocin haske guda biyu ya aure ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu da ta biyun ma tare su mazalla ta fara ce da ina da wata da na ƙara aura maka saboda matsayinsa ya kai a aura masa ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da suka sake wa innan ƴaƴan manzala ta sama shi wannan Utaiba wanda bai musulunta ba yayin ne zai tafi garin Sham zai je fataucinsa can kasashen sham shi da babansa abu lahab sai yake wallahi la atiyanna muhammadan wa ubiyannahu yace wallahi fi na jojin annabi fi na jojin muhammadu na cutar da shi sai da wasu alƙawari zai je cutar da manzala fa bayan ya sake masa yarsa shi nan sai ya tafi yana zuwa da ya kawo manzala sama ya ce ya muhammad inni kafirun bin najmi idza hawa wa bil ladhi dana fatadalla wato ya kafuce alqur'ani surorin wannan najmi da sauransu yake ya kafurcewa alqur'ani sannan sai ya raba ne tofa yawo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaman da ya walakanta shi ne ka tofa yawo a gaban mutum din ya walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya take masa yasa to sai manzon Allah ta fara sai fushi da wannan kasan shi walakanci ba da dadi yayi duk hakurin ka za ya cutar da wani cutarwan ka hakura amma idan aka rena maka hankali aka walakanta ka to wannan ya fi maka zafi yanzu inda wani zai cuce ka za ka yi hakuri wani ya maka wani abu na cutarwa wanda ba na walakanci ba ne duk za ka hakura amma ya nemi ya walakanta kai to zakka ka cikin jama'a to sai kaga in dai kana da mutunci wannan abun zai dame ka kwai da gaske sai ka ji ba za ka yi hakuri ba to shine manzon Allah ta sama ta yi mutu wato ya masa mummunar addu'a a wannan lokacin yace Allahumma salli alaihi qalban min kilabi ya Allah ka ka kallada masa wata shadda daga cikin shaggogin ka ma'ana wata dabba ta halakar da shi daga cikin dabbobi masu halakar da mutane a jeji ko zaki ko damuka ko makamancin wannan a manzala ta sama masa wannan addu'a shi ne yana fita ya tafi hanyar sham sai zaki kawai ya tare shi ya kata kata da shi zaki ya jira a kan sai kurmushe shi ya kata kata da shi shi nan ta sakanta kare a addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kama shi to shi kuma Abu Lahab shi ma karshen sa ya zo amma cikin wulakanci shi ma ya mutu bayan an dawo yakin badar da kwana bakwai sai rashin lafiya kama shi domin shi bai je yakin badar ba kila da ya yakin badar a can za a je a samu gawarsa don duk su Abuja da suka je manya-manyan nan duk gaba su an kashe su a yakin badar gaba daya an kwantar da su magana ta sama zo ya dauke su ya sa su a cikin wato wata rijiya ana ce masa kadi a badar ya zuba su gaba ɗaya manya-manyan sai dinga kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya ya kai wani dan wani ya kai wani dan wani ya kai wani duk manya-manyan wato ainihin kafiran nan usbat bin Rabi'a irin su Abu Jahal din irin su Kubatu bin Abi Muhayyid da sauransu bayan ya gama kiran su yace inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan muka alƙawarin da Allah ya mana zamu yi nasara akan ku wannan alƙawarin ya tabbata mana ko kuma alƙawarin da Allah ya muku na zai azabtar da ku ya tabbata muku to ka san ba za su yi magana ba sai sai na mare ya ce ya Rasulullah kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha ya za ka dinga magana da jikuna wanda babu rai a jikinsu sai manzala ta kuma ce wallahi ma an bi asma alima aqulu minhum walakin la yujibuna yace wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai amsa ne ba za su iya bayarwa ba to Abu Lahab shi sai ya kiyaye je yakin Badar sai ya tura wani akwai wanda yake bin bashi sai ya to ka je yakin Badar din nan ka wakilce ni maimakon bashin da nake bin to da duk wani babban mutum a Makka ya je yakin Badar in ko da zai je ba to zai tura wani a maimakonsa. to sai tura wanda yake bin bashi yake maimakon bashin da yake bin ka dai kai wannan yakin sai zauna a gida amma shi kuma ana dawowa da kwana bakwai sai kama rashin lafiya irin mummunan rashin lafiyar nan wanda yake zama kamar annoba sunan wato ainihin wannan rashin lafiyan adaka shikenan ya zauna kwana uku shikenan Allah ta'ala ya karɓi ransa wato da Allah ta'ala ya karɓi ransa hasken da ya rufe ya kama wari ɗan uwansa ba su zo suka binne shi ba ba san ya mutu ba ya mutu yana wari yana soyi sai daga ba aka ankara cewa Abu Lahab ya mutu mutuwa irin ta wadakanci to suka rika yanda za su yi idan ba su kunne shi ba abin da ya zama mutu aibi shine suka zo suka dinga dau suka haƙa rani da suka haƙa rani suka dauko itatuwa suna ta turawa ba za su iya zuwa su daga shi da hannun su saboda warin da yake da ruɓe wanda yi, sai suke ta tura shi da itace suna ta tura shi da itace har suka je suka tura shi cikin wannan rani, sannan ba su isa su zo kan ramin su tura kagawa sai suka zauna daga nesa suna jefa duwatsu suna ta jifansa da duwatsu suna jefa duwatsu cikin ramin wasu suna bunne shi har san da ramin ya cika da wannan duwatsu daga nesa a jefa wannan a jefa wannan a jefa wannan to kaga shi kuma irin walakancin da ya kenan har suka bunne shi shikenan ya zama wato ainihin tarihi da haka ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama ya kama bayan sa zai kama su kamiyoyi daban-daban in da bin gira duk cututtuka ne Allah ya subhanahu wataala ya aiko musu gaba ɗayan su suka halaka daga baya dai kasar dai ta makka Allah ta'ala ya gadarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kamar yadda jiya wato muka yi bayani to anan wannan abin da Qur'ani ya faɗa na cewa Abu Lahab ɗin nan ya halaka to kaga ya tabbata lalle ya halaka din kuma ya bar duniya ba tare da ainihin yana da mutunci ba ko kana zarra gawar sa ma ta halaka ba ta da mutunci to sai ubangiji ta ala ya ce sayafla naran za ta laha wato shi abu lahab bayan azaban da ya sha a duniya da mutuwa ta walakanci da yasla nara zai shiga wuta ta kona shi za ta lahabin wutan kuwa mabokiyar tarsafi da kuma belu wato lahab shine irin tsantsan belun wutan nan ba wanda itace yake ci ba asalin tsabar wuta ma'ana zai shiga wuta dai mai tsananin kuna wuta mai tsananin wato tarsafi da guruwa wanda take kuna kuna mai tsanani ita ce wutar jahannama bayan ya walakanta a duniya sannan kuma a lahira ma zai walakanta zai shiga wutar jahannama azaban da ta fita duniya to kaga wannan sakamakon ya walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora masa wannan to da haka manzon Allah sallama ya wuce a taka shi ya wuce a walakanta shi ya wuce a gaya masa wato ainihin maganganu dan gatan Allah ne babu wani dan adam mai daraja a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka samu wasu yan bid'a a Kano suka ce wai za su iya taka wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wai ko manzon Allah ya zo nan wurin saboda suna maulidin shehin suna yabon shehin su da waliyin su suka ce in Muhammad ya zo nan ma za su taka shi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya ci karfin nan wallahi mutum bai yi ba kuma duk wanda yake da imani a zuciyarsa wallahi bai zai fata wannan maganar ba kana da imani a zuciyarka wallahi ba za ka faɗi magana ta kanki wa manzon Allah sallallahu alaihi wa don ka zan ka girmama wani malamin ka ko walin ka ko shehin ka sai dai in dama mutum yana addini ne ya shigo ne don ya bata addini don ya lalata addini ba wai addini yake son yayi ba don ya dauke wa mutane imanin su da manzon Allah ta sama su je da ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam to ga karshen Abu Lahab da karshen su Abu Ja'al da dukkan kafirai da suka walakanta manzon Allah ta sama tunda manzon Allah ya ga bayan su balantana wani karamin kafuri ya zo a yanzu ya zo ya ce zai walakanta manzon Allah ta sama Allah ta'ala ba zai kyale shi ba saboda haka Allah ya ce ya tanada masa wuta wutar jahannama tana nan tana jiran sa bayan walakantar da a duniya kuma haka dukkan wanda yake walakanta manzala ta ko ya zage shi ko ya aibanta shi to shi ma in a nan duniya bai walakanta ba ma to jira na lahiran kuma yana nan ina sauraron sa sallallahu alaihi wa sallam ya wuce nan shine dan gatan Allah shine shugaban halittan duniyan nan gaba ɗayanta babu wani mai daraja irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kulista mubarra'an min kulli aibin fa annaka qad kulista kama tasha'u wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lan talida nisa'u yace an ai an halitte ka baka da wani aiki kuta kuta a jikinka ba wani abu da zaka kushe a jikin manzon Allah ko a bangaren halittansa ko a bangaren dabi'unsa kamar ma an halitte shi yadda ya ga dama ne yace duk wani abu na aibi Allah ya kore wa Manzala ta sama shi ba abun kucewa a tare da shi kuma ce ban taba ganin mutum mai kyau irin ka ba in ji Hassan bin Ya ce kuma mata har abada ba za su taba haihuwa mai darajan ka ba sallallahu alaihi wasallam to da kai mutum zai yana ta korarewa shi masoyin manzon Allah to wane mai manzo Manzala. sai Allah zai tona masa asiri kuma to da abun ba a baki bane a aikace ne kawai in kana son manzon Allah dole ka karanta hadisansa dole ka karanta shiriyansa dole ka dinga girmama shi kana nauyaya shi dole zama addinin ka sai ta hanyar ka zaka yi shi amma ka je ka rungumi bidiyoyi ka rike wani ka fifita shi akan manzo Allah kuma ka zo kana da awon wai kai ne mai son manzo Allah har ka tara mutane wai kana jikin haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe Allah ya tona maka asiri kuma ka je ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka fifita wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu ya tsare mu daga bidiyoyi bangiji ta lace wa mar'atu hammalatul hatab wa imra'atuhu haka nan matar sa mata halaka ita mata halaka ta shiga uku tayi yi asara hammalat na hadabi mai daukan kirare mai daukan kirare daukan kiraren nan wato zance mafi inganci kamar da Abdullahi bin Abbas ya faɗa tana ɗaukan kaya ne tana sawa a hanyar da manzon Allah sallallahu yake shigewa cikin da manzon Allah zai shige ita kuma sai ta zo ta sa kaya a wuri don ta cutar da manzon Allah saboda haka tana taimaka mijin ta wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa ita ma halakan ya same ta tabbat yada abi da hadin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata la'ab wa imra'atuhu haka matar da ita ma ta halaka Allah ya mata addu'an halaka kuma ta halaka kuma za ta shiga wuta mai kuna ranar alkiyama saboda me saboda ta taimaka mijinta wajen wato cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka za ta taimaka masa wajen konuwa da wutar jahannama ranar alkiyama dama a nan duniya tana cutar da manzon sallallahu alaihi wasallam sunanta arwa bintu harbin bin umayya asalin alkunyanta kuma ummu jamil ake ce mata kuma ita yar uwan abu sufyan ne sannan wannan mata ta daga cikin shugabannin mata na qurayshawa amma ta bauɗi ta kasance mai taimaka mijinta wajen kafurci da taurin kai har ya zamana kuma tana cutar da manzala ta kuma da kanta sai Allah ta'ala ya ce to a lahira za ta yi ta taimake shi wajen ainihin shiga wutar jahannama ta shirya Allah ta'ala ya siffanta ka da al hadab wato wanda koyaushe take daukan kirare asalin hadaf kirare ne amma Abdullahi bin Abba yake kaya ne take dauka tana sawa akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn jarir sabar yace wasu malamin sun ce ta aibanta manzon Allah ne sarkama da talauci alhalin ita kuma kirare take tana sayarwa ita ta tayar manzon Allah talaka ne ita kuma sai ta je jeji ta yo ita ce ta zo ta sayar ta samu abinci dalawa ne talauci ne bi wannan to shine Allah ya aibanta ta da wannan yace hammalatul hatab halin kasancewanta mai daukan kirare to amma dai tafsirin ibnu abbas shi aka fi jayarwa kaya take dauka tana kawowa akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya taka wato ainihin ka soke shi tutu haka ainihin ibnu jarir rinjayar da kuma ibnu kafir sannan ubangiji ta ce fi jijiha habdun min masad fi jijiha a cikin wuyanta habdun akwai igiya min masadin na kaba wato ko kuma a na kaban kenan shine ganyen wato ainihin jibinu, a cikin wuyanta akwai wata igiya da kaba wato za a mata azaba da wata igiya da aka tuka ta da kaba na wutar jahannama a rataya mata a wuyanta ranar kiyama ana mata azaba da shi sa'id bin musayyib yace ta kasance tana da wani abun wuya ne na alfahari irin gwalagwalan nan tana tashi a wuyanta to kenan sai wata ran ta ce la unsi annaha fi adawati muhammadin tace sai na ci na je na sai da wannan abun wuyan nawa na yi ta ba da kuɗi wajen adawa da manzon Allah sama ana cutar da shi za ta dinga ba mutane kuɗi suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne Allah ta'ala sai tana da mata wani igiya a wuyanta wanda kaba ce ta wutar jahannama aka tuka igiyan shi za a daura mata a wuyan ta ana azabtar da shi ranar alkiyama maimakon wannan abun wuyan nata na gwalagwale. abin da ake cewa jidun shine unukun wato wuya fi ha ai fi mai mulka yake yana cewa wajidin kajidin rimi laita bi fahishin idza hiya nafaqu wala bi mu'akkari ina yaba budurwan sai yana cewa tana da wuya kamar wuyan barewa kuma amma bai yi muni sosai ba dogon wuyan wuya in wuyan yayi tsawo kuma zai muni da yawa in tsawon yayi yawa yace kamar wuyan barewa ne amma madaidaici ne wuyan kuma idan ka bar bayyanar da shi zaka ga hakan kuma walaita mubabban bi mu'addali wato ba abun wofintarwa bane daga kayan ado ina da kayan ado kayan kilakilai sarka da ainihin abun wuya wanda yake mai tsada malu shayi shine wajidin kajidin rihi wato ainihin tana da wuya irin wuyan barewa to fi jidiha wato a cikin wuyanta mata kuma suka ce lifun ne kutila fatlan shadidan azabu bihi yawmal qiyamah wato ganye ne na abun nan na dibino shine ake cewa kaba da da Hausa wanda aka ainihin tunka shi aka tuka shi tutsawa mai tsanani shi za a dinga azabtar da shi a cikin wato ainihin wutar jahannama ranar alkiyama to wannan ayan ta yi magana akan Abu Lahab kuma ta yi magana akan matarsa Ummu Jamil saboda mai matarsa ta taimake shi wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan ayan ta sauka ita matar tsadin ummu jamil matar abu lahab sai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda wannan ayan ta sauka ta yi magana akan mijinta kuma ta yi magana akan ta shi sai ta tafi wajen manzon Allah ta sama a masallacin Kaaba ta same shi yana zaune tare da shi akwai abubakar ta yi ko zuwa su a hannunta wai za ta zo ta jefi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan duwatsun ta kama hanya tana tafiya tana tafiya da ta zo wajen manzon Allah ta sama sai Allah ta'ala ta yi rike ganinta ya makantar da ganinta ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi ba amma kuma ta ga Abubakar to sai take cewa Abubakar ya Aba Bakrin balagani anna sahibaka yahjuni fa wallahi law wajadtahu la darabtuhu bi hadha al-hajr la darabtu bi hadha al-hajr fa tace Abubakar na ji labarin abokinka ya zage ni wai wannan ayan da ta sauka ya zage ni ya mini gambo wallahi idan na ganki sai na buge shi da wa'annan duwatsu kuma ga manzo Allah a gaban ta amma bata gani sai in ta ganki sai ta bugi bakin sa da wannan duwatsu ma'ana zaka fasa masa baki amma ta duba sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa bata ga kowa ba sai na Abubakar yayi shiru manzo Allah ta sama kuma yana nan yana jin abin da take faɗa da ta leƙa bata ganshi ba ta ce to shikenan ban dai same shi ba amma ba wanda bai hana ni mai waka na zage shi shi kenan sai ta kama haka tana cewa muzammaman abaina wa amruhu abaina wa dinuhu kalaina wai abun zargi ne muka sabawa sannan mun ki al'amarin sa mun ki addinin sa tana wannan wakan tana rawa asali ta kama cewa lakin kawa wai ta walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to manzon Allah sama yake cewa wato ainihin sahabbansa yake yanzu ba kwa mamaki inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kare ni daga zagin qurayshawa yasubbuna muzammaman wa ana muhammadun domin sunan manzala ta sama muhammadun ma'ana muhammadun shine abun yabo wanda ya kai kololuwa a siffofi na yabo to su ba za su ce muhammadun abun yabo ba sai su ce muzammamun abun sarki wato abun kushewa to in sun tashi zagi sai su zagi muzammaman abun kushewa to kaga ba manzala su ce ba kisa mamaki Allah ya kare ni daga zagin Qurayshawa yasukuna muzammaman wa ana muhammadu suna zagin abun zargi ne kuma abun yabo ne to kaga in sun zagi muzammaman ba annabi muhammadu suka zaga don ba daga cikin sa shi sunansa muhammadun abun yabo to haka suke yi ke ta nan mata wai wai wai wai muzammaman a kaina wa dinuhu kalaina wa amruhu a baina sai ba manzo Allah take zagewa wani mutum ne daban zai yi nan su zan shi sunansa muhammadun wai in ta faɗi muhammadun din kamar ta yabe shi ne za ta ta abun nan abun yabo ne da ta gama shirmen ta tafi sai manzo sai sai na Abubakar yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi nayi mamaki ya aka yi wannan matan bata danka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai Allah ne ya rike ganin ta ya hana ta gani kuma wannan ba shine faro ba gane da manzo Allah ta sama irin kariyan da Allah ta'ala yake bashi a hijira mun sha ba da kissa lokacin da suka yi nufin za su zo su kashe shi mutum goma sha ɗaya da takobinsu a gaban gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma karfe sha biyu dare dare ya tsakiya zai tafi wato je ibada a kafa kuma sun san zai fita a tayan din amma suka zo suka kewaye gidansa da ta kuba mazala ta kuma ya zo ya keta tsakiyarsu har ya dinga zuba musu ƙasa a kansu ya fita ba tare da sun gashi ba daga ba gari yawa wani zai same su me kuke jira suka ce Muhammad ya ce Muhammad ka ya da fita sun yaushe gashar ya zuba muku ƙasa a kanku kowa ya duba kansa sai ga ƙasa sai kai haka ne fa ba ce ah haka ne fa kaga Allah ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tafiyar musu da ganin to haka nan anan ma shikenan sai zama baka ganshi ba kaga Allah kare shi daga wannan wato ainihin walakan to wannan ayan dai wato babban wa'azi ne ga dukkan wanda yake son ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu kofa ubangiji subhanahu wataala yana kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai rama masa anan duniya da kuma wato ainihin lahira wannan shine karshen wannan sura sai kuma sura ta gaba ita ce suratul ikhlas suratul ikhlas sura ce makkiya ta sauka a garin makka kuma manzala ta kuma bai hijira koma madina ba sannan tana da ayoyi guda hudu abinda take bayani kuma shine siffofin manzon siffofin ubangiji subhanahu wataala a tana ake maka wata sura ne take bayanin siffofin Allah sai ta suratul ikhlas gurin din ta gaba daya wannan sura sura ce mai muhimmanci sura ce mai falala kwarai da gaske hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura wani ya tafi yaki irin sariya din nan yakin da manzon Allah baya zuwa yana tura wasu ne su je su yaki to da aka tura shi ya zama shine komandan wannan yaki to kuma shine mai musu sallah shine limamin su to idan ya zo in ya karanta Fatiha da sura a kowace sallah sai ya kara kuma da kulhu wallahu sai ta zama ita ce ta ƙarshe kowace sallah aka yi ce dura ko inda ake wa sura bayan ya karanta Fatiha da sura to sai ya kara da da kulhu wallahu wannan abu sai ba su mamaki Za ka je yakin aka dawo kamar yadda wannan ruwayan take faɗa sai ka suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce masa ya rasulullahi fa wannan jagoran namu ga abin da yake yi in ya karanta fatiha da sura ko raka'a to sai kara kuma da kulhu wallahu To mun kasa gane abu to shine manzala sama yake to ku je ku tambaye shi me yasa ne yake kara kulhu wallahu ne dalili shikenan sai suka tambaye shi sai ce ni ina karanta kulhu wallahu saboda kul huwallahu tana bayanin siffofin ubangiji subhanahu wataala yace wa ana uhibbuwa ina son ina son kul huwallahu saboda tana bayani akan siffofin Allah to sai aka zo aka ga manzala ta kuma ga abun da yake sai yace to ku je ku bashi labari fa akhbiruhu inna Allah yuhibbu ku bashi labari Allah yana son sa saboda yana son kul huwallahu a sai son kul huwallahu yana son ubangiji ta'ala ya so yana sa ubangiji ta'ala ya so mutum a wata riwaya a tun a can din suka yi masa magana suka ce suka ce ya kake haka ko kira ka in ka karanta fatiha da sura sai ka kara da kulhu wallahu in ma dai ka karanta kulhu wallahu kawai ka bar wata suran ko kuma in ka karanta wannan suran ba sai ka kara da kulhu wallahu ba yace ni haka nake son nayi idan kuna son na muku limanci to zan ci gaba a haka in kuma ba ku so ku na limamin ku to su kuwa mutum ne mai daraja a wurin su mai falala ba za su so wani daban ya limance su ba ya zama limamin su ba shi suke so sai suka tare shi yayi da suka tare shi ya gama da aka zo gida sai suka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake faruwa aka ce a tambaye shi da aka tambaye shi ce saboda qul huwallahu tana bayanin siffan ubangiji subhanahu wataala yace yana son ta saboda siffofin Allah ta'ala da take dauke da shi sai a sai aka ce manzon Allah ya ce aje a gaya maka wannan abin da ya sa yake son kulhu lahun nan to da sababin son kulhu lahun da yake yi Allah ta'ala yana son sa to yanzu anan ya kamata mu fahimci fikihun wannan hadisi me yasa Allah yake son sa saboda yana son kulhu lahun me yasa yake son kulhu lahun saboda yana son sifofin Allah subhanahu wataala to da wannan ne ke sa za ka zagaye littattafin fitihu kafin su ka zagaya su na kowace masaba ba ba masaba malikiya kawai ba ba za ka ga inda aka ce maka mustahabbi ne bayan ka karanta fatiha da sura ka kara da kulhu wallahu ko akwai inda ka gani a ce bayan fatiha da sura ko kowace sallah ka karanta kulhu wallahu sunna ne domin Allah ya soka ai ba wai karanta kulhu wallahu ne sa Allah ya so shi ba me ne Allah ya so saboda yana son siffofin ubangiji subhanahu wataala a sai don kana son siffofin Allah ko kana son kulhu wallahu saboda tana dauke da siffofin Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya soka da a ce kul huwa Allah karanta ta sunna ne bayan kowace sura to ai da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai fara yi inda a ce karanta ta bayan kowace sura shine zai sa Allah ya tofa da manzon Allah ya fi sunnan ta al'umma su gaba al'umma ta gaba daya to amma saboda me saboda ya karanta ta ne don son ta da yake don son sifofin Allah subhanahu wataala sai sa Allah ta'ala sai ya zama abin da yake son sa da sababin wannan wato ban ana yin haka ba amma a Zariya. za ga wani limami a wani masallaci na ahlus sunna idan ya karanta qul huwal abun nan kowace sura sai cika ta da qul huwallahu duk lokacin da yake limami shi na ibin wannan masallacin kuma yana karantar da riyadu salihin na masallacin shi fahimtar sa kawai sunna ne ka dinga karanta qul huwallahu saboda haka kowace raka'a in ya karanta fatiha da sura sai ya kara da qul huwallahu qul sai abun ya zama abun mamaki ko don zaka zage duniyar nan ba za ka ga me yin haka ba saboda an fahimci hadisin shine me son kul huwallahu ne yasa Allah zai so ka ba wai karanta ka ba kuma inda karanta ta sunna ne da manzon Allah ta kuma sai dinga karanta domin ya sunnanta wa al'umma sa to ga dan kaje ka fahimci haka wanda baka fahimci hadisin bane shi yasa ka fahimci haka ne to da haka idan kai sai abun ya zama wani wani bakon abu hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah ta kuma ya ce ya rasulullahi inni uhibbu hadhihi sura qul huwallahu ahad yace ina son wannan suran ita ce qul huwallahu ahad har zuwa karshe sai Mazalla ta ta fara ce hubbuka iyyaha adqala aljanna yace son ka da kake yin nan ya shigar da kai aljanna ko da kai don kana son kulhu Allah za ka shiga aljanna imam amir wato hadisin da tirmidhi saboda haka son kulhu Allah yana da muhimmanci saboda kofi na ubangiji ta'ala da take dauke da shi sannan hadisai sun tabbata suna da yawa kwai da gaske da suke bayanin cewa kulhu Allah ta'adilu sulukal qur'an wato tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na alqur'ani ya zo a lafazin haka Allah wa ta'ala da sulkul qur'an ya zo ko manzo Allah fa ce yau da dare zan karanta muku kashi ɗaya cikin uku na alqur'ani sai karanta muku kul huwallahu suka ce ai kace za ka karanta mana kashi ɗaya cikin uku na alqur'ani yace to ai kace kul huwallahu hadisai riwayoyi daban-daban ba sai na kawo su ba dukkanin su kuma ingantattu ne ko galibin su ingantattu ne saboda haka wannan shi yake nuna halalan kul huwallahu to amma me ake nufi da cewa kul huwallahu tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na alqur'ani shin ana nufin idan ka karanta kul huwallahu za a baka ladan kaman ka karanta izo ashirin? ba haka ba ne. ko in ka karanta kul huwallahu sau uku za a baka ladan ka sauke alqur'ani ba haka ba ne. inda haka ne sai a ka karanta kul huwallahu an samu gara ba ko kawai maimakon kullun sai ka yi sauka kai za ka iya sauka ashirin ma a rana ɗaya ko dari ma kul huwallahu sau uku sau dari ba za ka iya ba wallahi in ka zauna kai ki tarbin ka zaka yi kana lissafawa kul wallahi ka uku ka ja daya a zama daya zaka zaka yi sauƙari kaga kai sauka ta yi kenan ga wanda ya dauko daga bakara zuwa nafi kafi ya sauke kai sauka da dubu daya to kaga ba haka hadisi yake nufi ba zance mafi inganci ba haka hadisi yake nufi alqur'ani kowane harafi da in ka karanta shi zaka samu lada nawa lada goma kowane harafi saboda haka idan ka karanta kul huwallahu harafi nawa ka karanta iya adadin harufan kulhu wallahi karanta wanda ya karanta qur'ani gaba ɗaya fa duka harufan qur'ani ya karanta kaga goma goma sau adadin harufan qur'ani wannan kuma goma goma sau adadin harafin kulhu wallahi haka ba za ka hada ba ma to da haka abin da ake so a nuna mana anan cewa kulhu wallahi ta dauko ni sako muhimmin sako wanda shine kashi ɗaya cikin kashi uku na ne na alqur'ani don alqur'ani abubuwa guda uku ne aqida shine imani da Allah subhanahu wataala wanda a cikin akwai tauhidi sannan na biyu shine shari'a hukunce hukuncen shari'a ibada da mu'amala da tabi'u da sauransu na uku kuma shine kistoshi kistoshin annabawa da wasu mutane da wasu alfariyu to idan ka kasa qur'ani uku za ga aqida ga kashi daya to kul wallahu kuma ta daure aqidan gaba ɗayan ta to da ka kul wallahu kul wallahu tana maganan waye ubangiji ta'ala menene sifofin sa to da haka abin da ya shafi aqida in ka dauki wato ainihin tauhidi a cikin nan ka dauki aqida to da haka shine abin da ake nufi kul huwallahu tana karantar da kashi da cikin uku cikin abin da Qur'ani yake karantarwa don gani shi Qur'ani zaka ga magana akan aqida aqida aqida to kul huwallahu gaba ɗayan ta aqida ne tana magana akan tauhidi akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala yasa ta samu wannan matsayin kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa amma in ba haka ba sai mu je mu fahimci kaman adina ma karanta alqur'ani gaba sai a dinga karanta kul huwallahu in dai don da za ka samu to kaga kuma ba haka bane saboda adadin ayoyin da za karanta sun fi na kulku wallahu sakon da za ka gani a ciki ya fi na kulku wallahu kuma tadabburin da za ka yi ka samu wa'azuzzuka da sauransu adadin yawan wa'azuzzukan sun fi na kulku wallahu amma dai abin da ake nufi kulku wallahu tana magana akan aqida kamar yadda kashi ɗaya cikin alqur'ani yake magana a cikin kashi ɗaya cikin uku na alkur'ani yake magana a cikin aqida sai ubangiji ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ce kul huwallahu ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبنجي تعالى dace kul ka gaya musu الله Rasulullah sallallahu alaihi Allahu ahad Allah ta'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da wanda ya kama da shi kuma babu mai taimaka masa a cikin halittansa da yake yi ko kuma a zatinsa shi kaɗai ne babu wani irinsa sannan sifofinsa ma shi kaɗai ne shi kaɗai ne a rububiyarsa da uluhiyarsa da kuma sunayensa da sifofinsa Allahu ahad ai alwahidu ahad Allah shi kaɗai ne makaɗaici wahdahu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya Allah kuma shi ke wannan siffa babu wani mai yin wannan siffa sai ubangiji subhanahu wataala wannan suran ta sauka ne a lokacin da musulmai suka zo suka samu manzo Allah ta sama suka ce masa ya rasulullah in sibilana rabbak ya rasulullah ka ga mana dangin ubangijinka ka san su larabawa suna takama da gani. ba wanda zaka samu a cikin mutane ne ya iya faɗan kakaninsa kakana na kaza ya kai na ashirin ko talatin irin balarabe suna da wani ilimi na musamman ya ce masa ilmun ansab wato ilimin dangi za ga mutum ta faɗan kakansa kakan zai kirga maka talatin ko fiye da haka har suka wallafa littattafai akan wannan to babu irin laraba ka ga mun yanzu ka nemi kakan mutum na hudu ma sai ka rika na hudu kawai iya wanda ya rayu da shi shi ya rike sunansa baban babansa biya ka ne idan ya iya da shi kakan babansa in an yi sa'a to ka kakansa na hudu kawai zai rike amma an tafi can gaba sai ka nema ka rika yasa galibi mutane sunayen su uku ne kawai wane wane wane Musa Ibrahim Ahmad shikenan saboda haka iya uku to amma larabawa ko a yanzu nan wani zai kirga ma danginsa wani dan wani jikan wani har ya kai san babban kakar nan suna kiyaye irin wannan dangin to su sai suka dauka ubangiji ta ala kamar mutum ne saboda suna su din akwai sunayen kakarin su shine sunayen kabilun su ma gaba daya wani kaka ne duk wata kabila da kaji ko adanan ko wani quraish ko banu hashim ko banu abdulmanaf ko banu kuza'a ko waye ne duk zaka samu banu umayya duk da ka samu sunan kakansu ne shine sunan kabila sai suka ce wa manzo Allah sallallahu ya rasulullahi ka gaya mana dangin ubangijinka wai shi Allah dan waye jikan waye dan tattaka kunnin waye kaga ba su san Allah ba wai a gaya musu dan waye jikan waye ne dan tattaka kunnin waye saboda alfahari da dangi da suke yi to shine Allah ta'ala sai ya saukar da wannan sura yace kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa Allah Allah Allah subhanahu wa ta'ala ahad wallahu a'ad Allah shine makaɗaici ba shi da abokin tarayya sannan lam ko Allahu samad Allah shine abun nufi da biyan bukata bayan kasancewarsa makaɗaici kuma kowa yana bukatan komai zuwa gare shi kaga bai da dangi kenan wadanda na bukaci baba wanda zai je bukaci wata kariya a wurinsa ko wani abun alkhairi ko ya tallafa masa a rayuwarsa bai da kaka bai da dangi Allahu Allah a shine abin nufi da bukata al maqsudu fi qada'il hajat duk wani mai bukata yana tinkaran Allah ne subhanahu wataala yasa Abdullahi bin Abbas yake as-samadu shine Alladhi yasmadu al-khalaiqu ilayhi fi hawa'ihi wanda halittu suke nufansa domin biyan bukatansu saboda haka ya yi wa nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghani ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah ta'ala Allah kuma mawadaci ne saboda haka Allah ba bukatan komai a wurin kowa amma kuma kowa da komai yana bukatuwa zuwa gare shi shine ma'anan a asama baya baya bukatan komai a wurinka amma kai kuma dole ka bukace shi wasu ma'anan suka ce ma'anan a a shine as-sayyidu allazi tahassu duhu, wato shine shugaba wanda shugabancin sai kai matuka, wato mai jibintan al'amuran mutane wanda jibintan ya kai matuka. to amma na fassaran farko ta fi wato ba kowa yana bukatan komai zuwa gare shi waccar ma'anan kuma ko su ayoyi da suka bada wannan ma'anan Allah shi yake jibinta al'amuran bayansa kuma ya kai matuƙa wajen jibinta al'amuran bayansa ne amma a saman ana nufin wanda kowa yake buƙatuwa wato ainihin zuwa gare shi shi kuma ba buƙatan komi zuwa ga kowa sannan lam yalid bai haifa ba wato bai da da bai da da kwata kwata ai da buƙata ne take samu take za a neme shi ko yanzu mutum a rayuwarsa in bai da da abun tausayi ne kuma ba haka gane abun tausayi bane sai ya girma in yayi nisan kwana sai ga ƴan uwanka ba za su iya tallafa maka yadda ƴaƴansa za su tallafe shi ko da ka ƴaƴa rahama ne to me yasa saboda mutum gajiyayye ne nan gaba zai gajiya kai ko ba nan gaba ma a yanzu ma kana buƙatan taimakon su to Allah subhanahu wataala ba buƙatan komai wurin kowa shi yasa ba da ba bai kwata kwata sannan lam yulad kuma ba haife shi ba bai da baba bai da baba kwata kwata bai haifa ba kuma ba haife shi ba idan an ce yana da baba a yana da farko kenan duk wanda ka yana da baba to da an yi babu shi kuma babu sa ma sai aka samu baban sa, shi kuma ba a sama da a same shi ba daga baya sai aka same shi to Allah ta'ala kuma tun tinin yana nan tun bauri tun azal ba ai yi wani zamani wanda babu Allah ba ba ai yi wani lokaci da babu Allah ba kuma nan gaba ba za a yi wani zamanin da babu Allah ba to da haka Allah madawwami ne tinin kuma yana nan kuma ba zai kare ba shine huwal awwal wal akhir shine na farko kuma shine na ƙarshe ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء كما إن ابن أبي زيد يفعل أكثر رسالة واتو فرق الله باي غباتون الله باي لفرق tuntuni yana nan ba wai a da'in wani zamani babu shi ba sannan karshen sa kuma bai da karshe wato dawaman sa bata da karshe wannan shine ubangiji subhanahu wataala saboda haka ubangiji subhanahu wataala lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba in ya haifi wani ɗa. ai zai zama akwai kazanta a cikin al'amarin don an san ta hanyar da ake samun ta kuma zai zama yana bukata shi ma bukaci ne kenan yana bukatan wanda zai tallafa masa ba ya bukatan wannan sannan bai haifa ba kuma don bai da farko ba haife shi ba don bai da farko Ka Allah ta'ala bai da mata ma ballan sana yi da ban ubangiji ta'ala a cikin ayoyi da yawa yake gargadin masu cewa Allah yana da da wanda suke cewa annabi Isa dan Allah ne su ne nasara ko mushrikai da suke cewa wato mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma su bauta musu ubangiji ta ala yake cewa wa qalu takaza walada laqad jitum shay'an idda takadu as-samawati yatafakkarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada Allah ta'ala yake suka ce wai Allah yana da da mushrikai suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne to sai Allah ta'ala yake sun zo da mummunan abu sama ta kusa ta kikkece ta tsage ta fado kasa ta tsatsage duwatsu su rushe gaba ɗayansu da sababin an ce Allah yana da ɗa to da wannan babbar magana ne a ce Allah yana da ɗa idan yana aka ce yana da to sama tana kusan tsagewa kasa tana kusa ta girgiza ta ce ta rushe Duwatsu nan suna kusan su faffaɗo duk da ƙarfin da suke da shi da sababin an ce Allah yana da ɗa da haka ubangiji ta ala bai rikida ba kwata kwata kuma faɗan wannan maganar mummunar magana ne a ce Allah yana da wasu cewa nabi Isa ɗan Allah ne su daina faɗa suna faɗan mummunar kalma masu cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne su daina faɗa suna faɗan mummunar kalma wanda Allah ta'ala yake fushi da ita to amma Allah ta'ala sarkin hakuri ne sai mutum yayi hakan din ko bai ce masa komai ba don manzala ta kuma yake babu wanda yake Allah hakuri yake hakurin sa kuma shine za a zage shi a ce yana da da a ce su uku ne amma wanda yake faɗan sai kaga yana bashi lafiya kuma yana bashi arziki shikenan bai damu ba don duniya ba komai bane sai an je lahira a tantana masa kodarsa to saboda haka zagin Allah ne ake yana da da amma wasu ba su gane ba ubangiji ta'ala cikin suratul an'am yace badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba Allah ya kirkiri sammai da kafai gaba daya duk hadisan nan na sani. ya za a yi a yana da da kuma alhalin bai da mata wanda bai riki mata ba a ce yana da da ubangiji subhanahu wataala bai da da sai yasa manzala sama aka ce gaya musu kul in kana lirahmani waladun fa ana awwalul abidin ka gaya musu da kaddara Allah yana da ɗa ai da ni ne farko wanda zan bauta masa Allah ba da ɗa inda Allah ya da to ya dan zai zama kenan shi ma kan da sai dai a bauta masa kenan ko kaga an bauta masa kuma ya zama masu uba wanda ake bauta din sun zama guda biyu domin wani matsayi zaka ba wa dan Allah in ba baka bauta masa ba kaga dole matsayin ya zama sama da matsayin da zaka ba wa manzonni sama da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka riga shi ta sai ka bauta masa to in aka bauta masa kuma sun zama allolin guda biyu shi Allah Allah dan zama Allah kaga an koma addinin Kirista kenan addinin Yahudu addinin Nasara Yahudu suka ce Uzairu dan Allah ne Nasara suka ce Annabi Isa dan Allah ne kaga sai zama bar addinin musuluncin gaba daya to Allah ta'ala bai da da saboda ta ce kirkire halittar samai da karsai shi ya dukkan duniyan nan kowa da kowa bawansa ne ina sarrafa mutane inda ya ga dama bayan ne zai daɗa kai in bawansa ne to wani zai daɗa kuma bangiji ta ala bai rike ba sannan Allah ta ala ce wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahadun babu wani mutum ɗaya da ya kasance kufuwan kini lahu ga Allah subhanahu wa ta'ala me kini shine masi babu wani wanda za a yi irin Allah ne babu wani halitta kwaya ɗaya a cikin halittun Allah ko mutane ko mala'iku ko wani abu daban wanda za a ce wato matsayin sa da Allah shine ma'anan kufuwa babu wanda ya kama da Allah ba wanda za a ce ɗari bisa ɗari irin Allah ne babu shi a zatin sa shi kaɗai ne bai da kimi wato ba a zatin Allah shi kaɗai ne ba za a ce ga wani Allah ban da wannan Allah ba ai ubangiji ta ce abin nan da a ce akwai wani Allah ban da shi a kan mai da kafai inda da kama za ta ruto inda a ce akwai wani Allah lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da ce akwai wani abu daban Allah abun bauta a sama da ƙasa ba Allah ba to da sama da ƙasan da sai su rushe domin ne an samu masu mulki guda biyu a gari ɗaya kenan kaga a gari ɗaya ba a gwamnoni biyu ko ana yi ba a shugaban ƙasa guda biyu ba a sarakuna biyu in ana yi aka ce matsayin su ɗaya aka yi su a gari ɗaya to yaƙi za a yi kowa zai ja jama'a su a kama yaƙi don ya kwace ƙarfin mulkin gari to haka nan a duniya mai mallakar duniya guda ɗaya ne shine ubangiji subhanahu ta'ala shine Muhammad Aminu shankiki yake cewa nan akwai dalili na hankali da zai nuna maka Allah ta'ala shi kadai ne domin shi ya halitti sama da ƙasa shi kadai inda su duniya suka halitti sammai din nan suna can sama su suka halitte su yake wallahi da ka ji kokuwa da ka ji yaƙi a can sama ana yaƙi ana ɗayan yana ƙoƙarin ya ci galba a kan ɗayan don ya kwace sama yake to amma tunda da baka ji kicikicikicik ana faɗa a sama ba baka ji ana dukan juna a sama ba to ubangiji ta lashe kadai ne a sama bai da mai tashin karan hanci bai da abokin tarayya ba wanda yake da irin matsayinsa ba da kana ce zai kwace masa mulki kama a nan duniya aka yi sarakuna biyu ko shugabanni biyu sai a kama yaki to tun da saman nan take zaune lafiya ba ta kurme ba ba ta kage ba ba mu ji ana yaƙi a sama ba ba mu ji ana kokowa ba to ubangiji ta ala shi ne mahalicin sama haka annabi Muhammad shan kida cikin Abu Al-Bayan Ibrahim to da haka Allah ta'ala ba yi da wani irinsa babu wani mai zati irin zatin Allah wanda tun musulmi sun yi jima'i akan wannan sannan kuma shi kaɗai ne a rububiyarsa shi kaɗai ya halitta nan sama da ƙasa babu wanda ya taimake shi ko mu ko mutum ta ko wani abu daban ko mala'iku ba su taimake shi ba inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin sa in yace in yayi nufin zai abu sai abun kasance shi da na abun ya kasance shi kaɗai yayi bai da mai taimako kuma duk duniya da za a zo a irin halittar Allah ba za a iya ba sannan shi kaɗai ne a sa wato a cancantan a bauta masa shine ma'anar la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba wanda ya cancanci a bauta wa sai Allah ta'ala shi kadai sannan shi kadai ne a siffofinsa babu ainihin wani wanda yake da siffofi na hakika irin ubangiji subhanahu wataala ko da sunan ya iri daya na Allah daban ne shi na wancan din naka bai kai na Allah ba to da ubangiji ta'ala sai laita ka bismihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin Allah Allah shine mai ji mai gani zatinsa ba irin na kowa ba haka siffofinsa ma ba irin na kowa ba nasa daban ne ko da an ce yana ji yana gani to kai ai jin ka da ganin ka takaitacce ne na Allah kuma bai da iyaka abin da ke kusa da kai zaka ji ko in an maka waya ko in ka bude rediyo zaka ji amma abin da yake nesa da kai ba za ka ji ba sannan abin da ke kusa da kai zaka gani wanda yake nesa da kai ko aka sa maka shamaki wani abu ya kare ka ba za ka gani ba to amma Allah ta'ala kuma ba abin da yake kula masa sama da kasa duk wani motsi da ake a duniya Allah ta'ala yana ji duk wani abu da ake a duniya Allah ta'ala yana gani babu abun da yake shige masa duhu to kaga a sai shi kaɗai ne a cikin sifofinsa shine ma'anan walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani kini irin Allah wanda yake da iko irin na ubangiji ta'ala ko yake ayyuka irin na Allah ko ya cancanci abota masa kamar da ake bauta Allah ta'ala ko kuma ya zama yana da sunaye da siffofi irin na Allah subhanahu wataala ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, assalamu alaikum kafin a fara tambayoyi kar manta jiya na manta ban sanar da cewa gobe za mu rufe tafsiri ba amma ko ban sanar ba dai ina ga mutane za su iya fahimta tunda yadda muka koro karatun muna son mu sauke ne kuma alhamdulillahi Allah ya sa za mu sauke din gobe in Allah ya kai saboda haka yanzu surorin da suka rage mana surori ne guda biyu yan uwan juna tagwaye guda biyu su ne falaki da nasi kuma in Allah ya gobe ne za mu fassara su kuma sai a yi jawabi na rufe wannan tafsirin ubangiji subhanahu wataala ya kai mu gobe kuma ya samu ganta lafiya Allah ya nuna mana rufe wannan tafsirin Allah ya kara fahimtar da mu assalamu alaikum warahmatullahi بسم الله wannan mai tambaya yake cewa malam ina da mata ina da mataye amma ɗaya daga cikin su uwar gidan kuma Allah ya jarabce ta da rashin aihuwa sai ina yi mata kyaututtuka na kuɗi da har na saya mata gida ma da makamantar irin wannan amma sauran mata na ba su sani ba hakan da na yi nan na yi don kwantar mata da hankali ne wannan malam na yi daidai to wannan kuskure ne ko da ba ta haihuwa ba za ka mata wani abu wanda ba kai wa ainihin wato 'yan uwanka ba a 'yan uwanta ba idan abin da za ka yi dabara shi ne, in matar gidanka ta haihu akwai zannuwan da za ka saya mata na haihuwa to in ka tashi sai ka haɗa da ita tunda ita ba ta haihuwa duk lokacin da ka zo za ka saya wa ɗaya kishiyarta wato irin kayan hidimomi na suna irin atamfa da sauransu ita wannan jin ma sai ka mata daidai gurgudu wannan shi za ka kwantar mata da hankali amma ka kawai ba za ka je ka ba ta gida ka ce mallakanta ne saboda ba ta haihuwa ba ko kuma ka je ka dinga kuya kana mata wasu abun alkhairi saboda ba ta haihuwa wannan bai kamata ba domin suna da haƙƙi daidai wa daidai wannan haihuwa kuma na Allah ne Allah ne bai baka bai da rabe ta da wannan Allah ta'ala zai saka mata a lahira damuwan da take ji da shi na rashin haihuwa zai zame mata lada gobe kiyama amma kada a dinga bambancewa zai zama kamar wato an zalunci sauran ne dole kai adalci a tsakanin matanka kada ya manta insha Allah gobe muna tsammani za mu fara tafsirin nan da wuri saboda kasancewa akwai jawabi da za a yi na baki in Allah ya da karfe tara da insha Allah za mu fara ko da dan kadan saboda mun rufe tafsiri yola a yau ina ganin kila ba wani abun da zai rike mu dama muna tafsiri da yamma ne mu dawo kusan magariba ga shan ruwa akwai gajiya kuma a kan duba abin da za a faɗa da dare ne yake kawo makaran amma gobe in Allah ya ba mu da wannan uzuri ina ganin Allah da zamu fara da wuri saboda jawaban da za a yi daga baya kada a ci lokaci da yawa don mu samu tashi da wuri na'am wannan mai tambaya yake cewa mahaifiyata ta aike ni sai da na fita sai kuɗi ya faɗi da na je wajen sayan kayan sai ni ce mahaifiyata ta ce da Allah ba ta bashin kayan nan ba tare da ta san naka kaji bashi ba ne na dawo da ya dawo da karɓan bashin da wasu 'yan kwanaki sai ya rasu mahaifiyar ta tsara to shin wai malam bashi mahaifiyar ce za ta biya ko kuma yana kan shi ai wannan ko shi zai ba wa kansa sa. kai ka je ka ciwo bashi ba ita tace ka ciwo ba to kuma tare suka ce ita za ta biya za ta biya to da haka kai ne za ka biya bashi kai karin guma wa kanka da da kudin suka faɗi sai ka zo ka ce mata to kudin nan sun faɗi ba kaga za ta iya hakuri tun da mahaifiyar ka ne amma ka ne ka rungumo bashi kuma ka ce ita ka rungumowa wanda ba za ka tsora mata masifan da Allah bai tsora mata ba ko da ka je ka biya shi. wannan yake cewa malam idan suna mai karatun qur'ani a kusa da ni yana karatu ya zo kan ayar sujada ya yi sujada duk da cewa ban yi ba na cikin masu karatu ina da alwala zan iya yin sujadan za ka iya yi idan ka zauna don sauraro ne shi ne suka ce malayan fiƙin suka ce al-mustami'u wa sajada al-mustami'u la sami'u amma da mai askari yake cewa mai askari na wato mai sauraro yana yin sujada in mai kira'a amma ban da wanda ya ji kawai wato kana zaune a wurin dama don sauraron kira'a shikenan idan yayi sujjada sai kai amma ka zo wucewa ne kawai ka ji mai kira'a yana kira'a ya karanta wani sujjada to ba za ka rasa kai sujjada ba don ba sauraro ka kake yi ba ko da haka yasa sa shi yana yi saboda yana sauraron kira'a ma haka yin wani yana karatu alkur'ani don ka saurare shi ka zauna za ka yi wannan sujjada amma in ka zo wucewa ne sai ka ji ko kana hira da wani a gefe kawai kai ba sauraron qur'ani kai ba kaga yayi sujjada kai ma kai a sai dai in ka saurari karatu na'am suke don Allah bala a taimaka mini a bani mafita ina tare da mijina muka samu sabani ya ce in je gida daga nan ya bashi kaya na biyo ni shi bayan wasu yan kwanaki sai aure a daki na kimanin watanni takwas yanzu ina nan a gida bai ce ya sace ni bai ce kuma bala zan yi eh to yanda za shi ne a je a neme shi kina da manya aiki kina da waliyanki dan uwanki iyayenki ko yayonki ko bakwanunki sai a kira shi a ce to kace wacce ta dawo gida ka turo mata ainihin kayanta shin kana nufin ka sake ta ne ko ya kake nufi babu ruwan mu da wani magana yayi aure ko bai ba wannan tilka mas'alatun ukhra wani wata matsala ne mai zaman kanta daki nasa sanya zai iya aure amma yaya aka yi ka sake ainihin abin nan ka turo ta gida da kayanta kuma har yanzu wata takwas ba kai bayani ba in ka sake ta ne ka faɗa sai wani auren in ko ba kanta kai ba to ka zo ka ɗauki matarka da haka za a kai da shi a kawai in ce shi bai da ke ta kuma bai sake ta ba sai a kai shi kotu alkali sai ya yanke hukunci amma ba a kira shi an tambaye shi ba to kaga ba za a yanke hukuncin ba san menene ya faru ba na'am niyyar sallah malai in na zo bin liman sallar isha'i sai zan yiwu in bude baki in ce na yi niyyar bin liman sallar isha'i farilla in na haka yayi to zai yiwu kan sai dai bai yi ba in ka ya gani don za ka iya yi amma shari'ance ba a bukatan haka ba a bukatan haka niyya a zuciya take a niyyatu mahallu halqan a zuciyarka yi niyyar sallan azhar ko da liman shi kenan ba sai ka faɗa da bakinka ba faɗa da baki wannan sabanin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan malam yake cewa idan mutum ya yi sallah yana zaune a wurin an ce mala'iku suna yi masa addu'a na roƙa masa rahama to idan ya matsa daga inda yake zaune ko ya koma wani katanga ya jingina ya bar inda yake zaune shi nan mala'iku sun fitar da shi to yadda dai hadisi ya nuna ma dama fi majalisi matuƙar yana nan a wurin inda ya sallah to nan ne mala'iku za su dinga bai kuma alwalaka ba ta warware ba nan ne za su dinga masa addu'a ka ghafir lahu warhamu to kaga idan ka kanta ka ka tafi kuma to hadisi ya nuna ce matakar kana inda kake zaune to kaga wannan ko da dai wasu shaye ka ba to wannan dai addu'an kan tana da alaka da zaman ka a inda kai sallah wannan shine wato abin da hadisi zahirin hadisi ya koya amma kuma in ka gaji da zama a wuri za ka iya tashi ka je ka ci gaba da wasu ibadun haka kuma za ka samu wata fadalan daban ban da wannan falala din sai masu roƙon addu'a ko wanda suka rubuta jaraba suka gama suna roƙon mala sai su da addu'a Allah ya su jaraba akwai kuma wa'anda ba su da lafiya akwai masu damuwa akwai wanda ya gina ya yi buɗe sabon shago shi ma yana so a sa shi addu'a